Assalamu alaikum na kasance ina samun kokonto a sallah abin ya zama min jiki misali ina cikin alwala zan yi kokonto cewa ina cikin sallah ina jin yake sanya rubuta ya ce alwala zan yi kokonton cewa kamar raka'a uku na yi idan na cikata sai kuma in dinga ganin kamar cewa sallan nan ba bata riga ta cika ba sai ko kwanto ta damuna malam shine nake neman shawara Allah mai da malam gida na ga yayan wa kwankwanto kai zama al'ada yau da gobe na'am kwankwanto ko mm. shakka ko na abu ya mm. samu annabi ma sallallahu alaihi wasallam wata ya raka biyu sallah zar shi assalamu alaikum mm. wata an zai tashi raka hudu zai zama zaka hudu ya tashi amma mutum mai da kwankwanto a waje ibadansa kullum shine wannan to Allah ya son wannan mutum gina abin da yake yakini yawan kai kwankwanto gobe kai to ka gina shi akan yakini misali mutum ya yi shakka sallan sa mm. ina ganin raka biyu ne ya yi ko raka daya to zuba da biyu kuma da shi daya don tabbas dayan da an yi shi mm. wanda shi ne yakini ka gina shi akan yakini haka mm. na siya zo don ka fito cikin wannan tarkacin yanzu kana zuwa bayan gida ka gan ka gama fitsari ya zuwa wasu su ne wanda suke bin talim na wasu malamin fiki malamin fiki kowa da kasansa mutan maroko halittinsa da wajen kama ruwa da wajen wani cuta ne ya ce ya yi fusari shi ya kama gaban sai ta ja kai kuma ba haka ne hace ka ba don an fada fiki ba za ka zo ka yi haka ba har mm. abu ya ya zama maka jiki in ka gama alwala kamar sauran tsarki in an yi fitsari ko kullum mm. kokonto kake yi mm. kama ruwan bai zuba ba to ka yanke daya mm. cewa kai dai alwalanka shi dai ka ruwan ya zuba da gaske amma ba gan shi ba ka ci gaba da sallanka na kalifin lahu nafsa ila wasa waɗannan duk komai shakka ka tafi akan yakini in kana shakka cewa wai hace Allah mafi yawa mutane shi ce da su malam umar mm. su ci abin da ke zuciyarsu ba sa iya fada wai ya hace allah allah kuma shi ne karka je nisa mm. kasan nan da muke kai kasan kasan can menene shi halitta allah ka fata ba allah ba karka je eh, allah saman na karshen mm. karshen can menene karshen can menene shi kai bacci arewa karshe arewa me yamma shi kai bacci suke nan halitta ba allah ba na'am to ka sifanta Allah shine Allah kai makhlukin tunanin ka kadan ne ka yadda tun da saman da kasa arewa kudu yamma gabas mm. ba iyayen ka suka yi ba ba wani kasa yadda Allah ne hace shi mm. da juyewa da tauraruwa da komai a sare da zamani sallama na'am malam shi na gare ka Allah ya saka na'am to